sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 15 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar tawagar turai mai sa ido akan al'amuran zaɓe ta fitar da rahotonta na ƙarshe akan zaben Najeriya wanda aka yi a baya-bayan nan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. a yau asabar shugabar yankin hong kong carrie lam ta janye wani shirin samar da wata doka wacce za ta ba da dama a miƙa duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga ƙasar china domin a mai shari'a janyewar na zuwa ne bayan mako guda da a kwashe ana zanga-zanga a yankin na hong kong wanda ke cin gashin kansa a wani taron manema labarai da ta kira cikin gaggawa a yau asabar shugabar yankin carrie lam ta bayyana dakatar da shirin After repeated internal deliberations over the last two days, ta ce bayan tuntuɓa da aka yi a cikin gida cikin kwanaki biyun da suka gabata ina mai sanar da ku cewa gwamnati ta yanke shawarar dakatar da yin sauyi ga dokar sannan za mu fara tattaunawa da dukkanin bangarorin da abin ya shafa tun da farko shirin kirkirar wannan doka ya sha suka daga kasashen waje inda har amurka ma ta allah wade da shi shugaban iran hassan rouhani ya ce kasarsa za ta rage yadda take bin ka'idojin matsayi da aka cimma kan shirin nukiliyanta har sai sauran manyan kasashen duniya da aka shiga wannan yarjejeniya da su sun nuna alamu da za su kara mata kwarin gwiwa iran ta fara rage yadda take bin matsayin sau da kafa ne tun a watan mayu bayan da amurka ta yi gaban kanta ta janye daga matsayin da aka cimma a bara ta kuma kara kakaba mata takunkumi akan kasar ta iran yayin da yake wani jawabi a taron shugabannin kasashen asiya a kasar tajikistan rohani ya yi gargadin cewa ya zama dole tehran ta ɗauki karin matakai idan habba ta ga wasu alamu na kwarin gwiwa ba yana mai cewa babu yadda za a yi ita iran ita kaɗai wato ta shiga wannan yarjejeniya ita kaɗai sai dai shugaban na iran bai yi wani karin haske ba kan takamaiman abin da yake nufi da wasu alamu ko matakai na kwarin gwiwa da yake so iran ta ga an ɗauka. wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar ya cimma matsayar cewa matsalar barkewar cutar ebola a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta zama buƙatar gaggawa da kuma abin damuwa ga fannin kiwon lafiya na duniya ba amma kwamitin ƙwararru ya yi gargaɗin cewa rashin isassun kuɗaɗe na barazana ga yakin da ake da cutar mai saurin kisa Preben Avidslan shine mukaddashin shugaban kwamitin gaggawa a hukumar ta WHO. on ya ce akwai yiwuwar mu ga an ɗauki matakan dakatar da tafiye-tafiye da harkokin cinikayya da kuma rufe kan iyakoki hakan zai matukar shafar tattalin arzikin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sama da mutum 1,400 suka mutu a gabashin ƙasar sannan sama da mutum 2,100 suka harbu da cutar. akalla mutum goma suka rasa rayukansu kana wasu ashirin 23 suka ji raunuka iri-iri bayan wani bam da aka dasa a wata mota ya tashi a yau asabar a wani titi da ake hada-hada a birnin magadishu a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'an kiwon lafiya bam ɗin ya tashi ne a hanyar da ake kira mak al-mukarrama wacce ke kusa da majalisar dokokin kasar a daidai lokacin da jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin tsayar da motar domin bincikenta ta dai ƙungiyar al ta ɗauki alhakin wannan hari wakilin muryar amurka a yankin ya ce ya ga akalla garawakin mutum bakwai sannan ya ga mutane da dama da suka ji raunuka a lokacin da ake ta jigilar kai su asibiti labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet za ta kai ziyara ƙasar venezuela a ranar laraba mai zuwa a cewar wata sanarwa da ofishinta ya fitar shugabar za ta gana ne da shugaba nicolas maduro da jagoran 'yan adawa juan guaido sannan za kuma ta gana da mambobin majalisar dokokin kasar wacce guaido ke jagoranta baya ga shugaban kotun kolin kasar da attorney general din kasar da za ta tattauna da su wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta venezuela ke fuskantar rikicin siyasa a dai watan janairun da ya gabata shugaban yin adawa guaido ya ayyana kansa matsayin shugaban kasar na wucin gadi bayan da ya zargin cewa maduro ya murɗe zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan mayin bara tun kuma bayan da ya ayyana kansa a matsayin wato shugaba na wucin gadi ne ƙasashe da dama suka mara mai baya ciki har da amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu fara da Najeriya inda kungiyar tawagar Turai mai sa ido akan al'amuran zaɓe. Tabtar da rahotonta na ƙarshe a kan zaɓen Najeriya wanda aka yi a baya-bayan nan bayan da aka yi zaɓen shugaban ƙasa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta halarci taron manema labarai da tawagar ta kira a Abuja ga rahoton da ta aiko mana. Tawagar ta fito da rahoto mai kunshi da manyan shawarwari talatin. A ciki akwai muhimmai guda bakwai. Na farkon shine cewa hukumar zaɓe ta ɗauki ƙwararan matakai na inganta tsarin zaben da ma yadda za a rika tattara sakamakon zaben. A cewar tawagar ya kamata a yi amfani da sababbin hanyoyin fasaha wajen tattara sakamako tun daga unguwanni saboda ta ba da dama a amince da sakamakon. Maria Arena ita ce shugaban tawagar. There is an, an urgent need to improve the electoral process and to restore faith in the system. Without this, there is a risk of uncountable leadership in the country and citizen disengagement. A nan Maria Arena ce take bayani inda ta ce sun lura akwai matsaloli na gudanarwa da ya shafi yadda al'umma suka fito wajen yin zaben saboda haka suke ba da shawarar a ƙara kwaskwarima a ɗaukacin harkan zaben tare da sa ido a irin rawar da jami'an tsaro ke takawa. Maria Arena ta ƙara da cewa during the 20 March supplementary election, extensive electoral security problems were observed by our mission in some areas, with group of men with weapons intimidating and obstructing the process, and security agencies ineffective at protecting citizens' rights to vote. zaben na shekara 2019 na mamaye da tashin hankali domin ita kanta hukumar zaɓe ta ba da rahoton cewa an kai hare-hare a kan jami'anta musamman a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin ƙasar. Wannan ya tsorata ɗaukacin mutane har da su kansu jami'an sa idan. Shugaban wagar ta ce a yi ƙoƙari a ba mata dama domin su taka rawa a fagen siyasar Najeriya. Nigeria has the lowest rate of women in parliament in Africa. And disappointingly, these elections resulted in another fall in the number of women elected in the country. Arena ta ce, a nahiyar Afirka, Najeriya ita ce ƙasar da babu mata da suka tsaya zaɓe da yawa, kuma wannan zaɓen na bana ma ba a zaɓe su da yawa ba. Muna ba da shawara, Najeriya ta bi daftarorin da ta sa wa hannu, musamman ma daftarin Beijing ta ƙasar China, wajen ba wa mata dama su tsaya takara daidai da yadda ake baiwa maza. Muna kira ga Najeriya ta yi la'akari hankali da ƙananan ƙasashe da ke kewaye da ita wayanda suka ba mata dama wajen taka rawa a fagen siyasa kuma wayannan ƙasashe na ci gaba daidai da 'yan uwansu da ke wasu nahiyoyin. Tawagar ta ce jami'anta arba'in sun je jihohi talatin da shida na ƙasar tare da babban birnin tarayya Abuja domin bin abubuwa da suka wakana a lokutan zaben kuma su ne aka tattara su a wannan rahoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta wayo na su ta ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu kishi kai da mu kasar mu za mu duba gaida Madina Dauda. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe hudu na yamma da minti 41 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda na ce a makon jiya saboda wasu dalilan da suka sha karfinmu ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa ba sai ranar 22 ga wata gogan naku el hikaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa wannan satin dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne madakin samunaka alhaji garba suleiman da kuma rabaran muhammad dan amarya ga madakin na samunaka salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci sunana alhaji garba suleiman madakin samunaka a nan masarautar a samunaka a ƙarƙashin lera lokal gamman wannan kira ne nake yi murya mai nauyi a kan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu najeriya musamman ma mu a arewa arewacin najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace ya yawa ya kamata mu 'yan arewa da kirista da musulmi da bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da wato al'amuran nan sun tabbarbare saboda abubuwa da yawa wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro akan addini akan kabilanci akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba kuma a nan za mu kira ko kuma zan yi kira ga gwamnati gwamnatin nan na jiha ne na tarayya ne na ƙaramar hukuma ne da su ɓullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana na san gwamnati tana iyakar nata kokari amma hausawa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai to a hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta sarakuna hakkinmu akan talaka wato mulki modan aka ce kai mai sarauta ne mai mulki ne to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka kare mutuncinsu kare dukiyarsu da lafiyarsu to muddin ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyarsu da dukiyarsu rayukansu to ba fa mulki ba kuma sarauta to mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu faɗa ne a ji amma a wannan zamani allah ya kawo mu ba a sauraron sarakuna ba a sauraron eh, hakimi ko sarki ko dakace kuma su nan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya su ya kamata a tuntuɓa a nema da ba zan manta ba muna yara ko bako aka yi idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce gashi shi bako ne za a tambaye shi me sana'arka idan wanzami ne shi idan makeri ne shi idan majemi ne shi idan ba ma ba duku ba ko sana'a gore yake yi Eh, ko jan alewa yake yana talla za a samu wanda waye masu wannan sana'a wannan gari sai a ce a kai shi gidan wane to lokacin kamar yadda ne magana na ce in dambu ya yawa ba ya jin mai saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yiwu ba yanzu amma duk da haka akwai wato role wanda yake akwai yadda za a yi amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su ba da wani bayani al'ummar da suke su za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da ke faruwa wuri kaza to yanzu kowa yana tsoron ma ya je ya kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba ba a yarda da shi ba ko kuma a wani bako ne da aka gani ba amince mai da shi ba to karshen ta ko ka kwana ciki ko dai a yanka ka ko a kashe ka saboda ka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi ya shiru shi ma rabaran dan amarya ya ce assalamu alaikum a wani shiri na na taba cewa ai dukkan muna bukatar juna manomi na bukatar makiyayi makiyayi na bukatar manomi don me domin amfanin gonar da ka noma karmamin da ka bari da harawar wake da kamayin gyaɗa ai makiyayi na sha'awar su ai sai a taru a zauna a tattauna nawa zan baka me zan yi wata domin in ci wannan amfanin wato ma'ana karmamin dawa karmamin masara karmamin gero kamayin gyaɗa harawar wake robar masara abin robar ah, shinkafa da irinsu sai a ta, shi kenan sai makiyayi ya sa dabbobin su su karu su yi albarka kai kuma dabbobin nan suna ci suna yada kashin shanu kashin shanu kashin tumaki kashin awaki a nan ai kai kana bukatar wannan har ma shi yasa aka bukatuwa ne kan zauna kai mun wata ɗaya mana a gefen nan ka koma wancan gefe da dabbobin ka kai mun wata ɗaya ai mutum ya samu irin waɗannan ai ba ruwansa da takin zamani ko ba haka bane mai sauraro don haka muna bukatar juna muna bukatar juna na kuma ce idan makiyaya nan dabbobin su suka yi albarka daga nan sai a samu abin ni'ima me ni'ima yawancin abincinmu na arewa an ci tuwo da duniya abin da zai biyo baya shi ne fura da nono ba mu da abincin da ya wuce waɗannan tuwo da niya fura da nono to fura da nono nonon yana samuwa ne a wurin makiyaya wato fulani ba ashe dukiyar ka kai ma kana da wata ni'ima da zaka samu da wata albarka da zaka samu a ciki shi ku kaga ba dalilin gaba ba dalilin kamar yadda makiyayi ya ci ribar manomi manomi ma yana ci ribar makiyayi balle kuma dan hidima ta alheri ta zo haihuwa za a rasa suna ko kuma aure za a yi biki a yi walima da me za a yi amsa da dabbobin nan na halal awaki tumaki shanu a ina ake samu wurin makiyayi to in kana gaba da shi in shi ma yana gaba da kai yaya za a yi zaman kenan Allah ya yi wannan gaba Allah ya samu fahimci juna wuraren da ake zaune kamar yadda na fadi kai harɗo sai ka samu sarkin noma sarkin noma ka samu harɗo ku zauna kan zaman tare ne a tattauna a ga menene dalilin da ake samun rashin jituwan nan a magance shi a nan a kira samari samarin sarkin noma samarin harbo a zauna a tattauna a to ko samari da yan mata muna cewa yanzu mu abokan zaman tare ne zaman jiki daɗi ba zaman gaba ba Ba haka ina cewa Allah ya sa a zauna lafiya tsakanin makiyayi da manomi wannan wasu dalilai na rashin zaman lafiya kamar yadda na faɗi wasu ga wasu ƙarin dalilan yayin da ake zaune tare abubuwa na zaman tare za su haɗa mu abubuwan zaman tare kuwa su ne abin da ya shafi mulki wato ma'ana shugabanci sai mu sani ba shugabancin nan ba wanke ba da shi ba amma Allah sarkin sarakuna da ubangijin iyayen gizi mamallakin mamallaka mai mulkin dukkan abu shi ke ba da mulki ya ce ni ke ba da mulki ga wanda na ga dama in amshe in ba wanda na ga dama to yanzu muna cikin lokacin siyasa lokacin mai na faɗi mai sauraro lokacin siyasa wani na watan jam'iyya wani na watan jam'iyya hotuna zama a jam'iyya daban-daban ba dalilin gaba ba ne kamar gona ke kuka raba wannan noma ta wancan gefe wancan nomi wancan gefe yau ko zama noma sun sai ku tashi kuna murna sun yi nasara to Najeriya ita ce gonar Allah ya ba mu ita ya yi waɗansu yan uwanmu kamar mazauna Nijar da waɗansu kasashe kamar yadda muke jin Congo kowa sun yi zaɓe sun gama kwanan nan to haka sai da take wannan jam'iyya da wancan na wancan jam'iyya da wannan na wannan jam'iyya a ɗaya kuna noma ne a ƙasa ɗaya kuma ba wanda yake so ya lalata gona tasa maimakon haka sai dai ya ƙara mata ni'ima ta wuce taki domin ta ci gaba da bada albarka kakanninmu da kakannin kakanninmu sun rayu a doron wannan ƙasa su kuma sun bar mana gadon ta mu ma addu'ar mu ita ce mu rayu har lokacin kauracewar mu mu kaura mu bar wa 'ya'ya da jikoki da ta taɓa kunne to amma wani lokaci ba haka abin yakan kasance ba sai ka ga saboda wannan fati daban wancan fati daban ko gaisuwa ba a yi na ji wadan suna faɗin wani karin magana da yaren bature wai in ji ɗan siyasa ce no current friend no permanent enemy wa'ana babu wani aboki tabbatacce ba kuma wani tabbatacce ne suke yi idan siyasa ta raba ku ko abokantaka ta rabu in siyasa ta hana ku abokantaka ta haɗu akwai kamar da ɗan haske amma akwai duhu a ciki akwai duhu a ciki akwai aboki tabbatacce ko yana wannan fati wato siyasa yana wannan jam'iyya sai kana watan jam'iyya kuna tare ne idan shi Allah ya ba kake jawo ka kuɗe cewa ne rike mun bangaren nan idan kai Allah ya ba sai ka jawo shi kusa wani rike mun bangaren nan ko shi na sani jam'iyyar ka rabon tawa ba amma kasar kamun guda ɗaya ce akan ta kuma ramin tafiya. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa za ta kashe kudi dala amurka har miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu domin kafa wata cibiyar horar da kwallon kafa a jihar kebbi da ke arewacin najeriya babban sakataren hukumar kwallon najeriya ta nff muhammad sanusi ya ce an zaɓi jihar ta kebe ne da aikin sakamakon gamsuwar da hukumar ta nff ta yi akan ƙoƙarin gwamnatin jihar wajen bunƙasa lamuran wasanni ya bayyana hakan ne kuwa sa'ad da ya jagoranci wani ayarin hukumar suka ziyarci filin murabba'in hekta hudu da aka bayar domin gina cibiyar a jihar ta kebbi gwamnan jihar abubakar atiku bagudu yayin da yake hannunta takardun mallakar filin ga jami'an na hukumar nff ya ce ba shakka kafa cibiyar zai taimaka ainihin musamman wajen bunƙasa sha'anin wasanni da kuma samarwa matasa aikin yi shugaban tawagar 'yan wasan super eagles na nigeria john michael obi ya ce mai yiwuwa gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana ta kasance wasan karshe da zai bugawa kasarsa michael ya ce yana duba yiwuwar yin murabus daga bugawa kasar wasa a karshen gasar ta bana inda yake fatan tsunduma ka'in da na'in al'amuran kasuwanci to sai dai kuma obi ya bayyana cewa zai iya dawowa a sha'anin kwallon kafa a nan gaba to amma fa aikin horar da 'yan wasa a daidai sa'ad da ya rage kwanaki kalilan a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka mai horar da 'yan wasan kasar senegal aliyu sise ya tabbatar da cewa shahararren dan wasan kasar sadio mani ba zai buga wasan farko ta gasar ba da za su buga da kasar tanzania hakan ko ya biyo ne bayan dakatarwa ta wasa ɗaya da mani din ya samu sakamakon bashi katin gargadi har guda biyu a wasanninsu na karshe na neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar afirka mai horar da 'yan wasan super eagles na najeriya gano turo ya fitar da najeriya daga jerin sunayen kasashen da ke da alamun lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana ro na ganin da wuya najeriya ta iya lashe kofin a kasar masar a daidai sa'ad da ake hasashen kasar ta masar ce ke da karfin yiwuwar lashe gasar to sai dai kuma ro yana ganin kasashen senegal da tunisia na daga cikin kasashen da ke iya lashe gasar ta bana la'akari da matsayin su a saman jadawalin mafifitan kasashe na hukumar fifa kasar kamaru ta kama hanyar zamewa kasar nahiyar afirka ta biyu da za ta yi wa gerard daga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata da ake fafatawa a kasar faransa sakamakon kashin da ta sha karo na biyu a matakin rukuni rukuni biyu bayan doke ta da kasar holland ta yi da ci uku da daya a yau to sai dai nasarar da kasar ta holland ta samu ita ko ta tabbatar mata da damar tsallakewa zuwa mataki na gaba na 'yan sha shida na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. a yau asabar shugabar yankin hong kong carrie lam ta janye wani shirin samar da wata doka wacce za ta ba da dama a mika duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga kasar china domin a mai shari'a janyewar na zuwa ne bayan mako guda da a kwashe ana zanga-zanga a yankin na hong kong wanda ke cin gashin kansa a wani taron manema labarai da ta kira cikin gaggawa a asabar shugabar yankin kai lam ta bayyana dakatar da shirin shugaban iran hassan rohani ya ce kasarsa za ta rage yadda take bin ka'idojin matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyanta har sai sauran manyan kasashen duniya da aka shiga wannan yarjejeniya da su sun nuna alamu da za su kara mata kwarin gwiwa iran ta fara rage yadda take bin matsayar sau da kafa ne tun a watan mayu bayan da amurka ta yi gaban kanta ta janye daga matsayi da aka cimma a bara ta kuma kara kakaba takunkumi kan kasar ta iran yayin da yake wani jawabi a taron shugabannin kasashen asiya a kasar tajikistan ruhani ya yi gargadin cewa ya zama dole ta tehran ta ɗauki ƙarin matakai idan habbata ga wasu alamu da ke nuna ƙwarin guya a gare ta ba wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta duniya da who ta gudanar ya cimma matsayin cewa matsalar barkewar cutar ebola a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bata zama buƙatar gaggawa da kuma abin damuwa ga fannin kiwon lafiya na duniya ba amma kwamitin kwararru ya yi gargadin cewa rashin isassun kudade na barazana ga yakin da ake da cutar mai saurin kisa akalla mutum goma suka rasa rayukansu kana wasu ashirin da uku suka ji raunuka iri-iri bayan wani da wani bom da aka dasa a wata mota ya tashi a yau asabar a wani titi da ake hada-hada a birnin magadishu a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'an kiwon lafiya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.